wasu uh, na cewa an ɗaga bikinku har zuwa wani lokaci kuma bayanai sun nuna cewa da an ce kamar a watan maris za a yi yanzu kuma ga maris ɗin ya shigo har an fara nisa ya ake ciki eh to kasan komai yana iya canzawa mun dai ɗaga bikin ne dai zuwa nan da bayan ramadan insha Allah ko sati biyu bayan ramadan ko ku da sati uku aka muna sa haka ne to akwai wani takamaiman dalili da ya sa kuka ɗaga ɗin ne eh babu da yan takamaiman dalili da sa abin da zai maka yi shi ne eh amma wasu suna zargin cewa wai ko wannan cuta da ake fama da ita ta corona virus ce ta sa kuka ɗaga ɗin <laughs> cuta ta coronavirus ne babu wannan kana maganar babu wannan maganar a ah, kai babu wannan maganar wasu kuma wasu cewa suke a yi saboda trump ya hana yan najeriya shiga ke samu kaɗa da wasu wanda zai ne eh. amma dai duk wannan ba ne zai zancen ba kawai dai mun ɗan canza plans ne saboda kafin babu abin da ba ya iya canzawa komai da yadda allah ya so na gane allah ya yi mun ɗan ɗaga zuwa nan da ɗan wani lokaci bayan azumi insha allah za a yi hmm. har yanzu kuna ci gaba da hulɗa da junanku ganin cewa ta bar najeriya zuwa yanzu ya sha sosai yanzu kafin ka kira ni ma ai kan maka zama da ita so ya ko alama ce ta ce da take nuni da cewa muna tare har yanzu ba wani matsala ba kamar yadda sauran miliyan su ya yi ta cewa koko mun samu matsala koko eh. ba guba makamancin haka ba akwai wani bambanci a soyayya ku a yanzu da kuma kafin ta zo najeriya babu wani bambanci gaskiya Allah in ce ma da ta zo ta koma sai in ce san ne ma ya sake taruwa gaskiya haka ta wace kafa kuka fi kuka fi eh, hira eh, mostly facebook messenger mm-hmm. a nan muke waya mostly ma wanda ba text ba video call muke always kamar yadda na ce masu ka kira mu na video call so gaskiya mun fi amfani da messenger ba kamar shi instagram ta nan yadda muka fara haɗuwa ba amfani da messenger sosai da sauran na gane zuwa yanzu kamar eh, abokanka haka da yan uwa me suke cewa akwai wani sauyi daga abin da suka saba faɗa ko kuwa mm, babu wani sauyi babu wani sauyi gaskiya kowa dai yana nan yana mana da fatan alfai ya wanda kowa yake mana fatan da kuma ba za a